Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 24 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. To a yau Asabar ake sa ran dubin dubatan mutane za su halarci wani tattaki da za a yi a Washington babban birnin Amurka za ku ji dalilin wannan tattaki. koreya ta arewa ta amince ta zauna da makwabciyarta koreya ta kudu a mako mai zuwa domin tsara yadda za a yi wani taron koli tsakanin kasashen biyu sannan ministan harkokin cikin gidan faransa ya bayyana cewa dan sandan nan da ya mika kansa ga wani dan bindiga ya rasu to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan najeriya ta sake buɗe hanyar ta tashi daga garin maiduguri zuwa bawa zai kawo mana a arzikin kasa kuma kasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya haɗa mu da waɗansu jihohi da yawa da kuma waɗansu kasashe da yawa haka kuma yau take ranar yaƙi da cutar tarin fuka a duniya domin mu ga ɗalibanmu mu ga inda suke karatu mu zo mu biya musu kuɗin makaranta sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda wani ta ɗauki a za ta yara wannan wata tawaga kenan ta jami'ar hukumar ilimi ta jihar sokoto da ta ziyarci ɗaliban jihar da ke karatu a jami'ar yamai ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau asabar ake sa ran dubin dubatan mutane za su halarci wani tattaki da za a yi a washington babban birnin amurka domin jan hankulan mahukunta su ɗauki matakan kare rayukan ɗalibai a makarantu taken wannan gangami shine march for our lives wato tattaki domin kare rayukanmu ɗalibai daga makarantar sakandare ta marjorie stoneman douglas da ke florida ne suka hada wannan gangami bayan da aka kashe mutane bakwai a ranar sha hudu ga watan fabrairu a makarantar kisan ɗimbin jama'a na baya-bayan nan da ya auku a wata makaranta a amurka ɗaliban har ila yau suna nema ne da a himmatu wajen kare rayukan yara ƙanana a makarantu a ƙasar baki ɗaya tare da kiran da a kawo ƙarshen hare-haren bindiga da ake kaiwa a makarantun sama da tattaki makamancin wannan haɗari takwas aka shirya gudanarwa a jihohin amurka hamsin da ma wasu ƙasashe na duniya amurka da dama suka nuna turjiya wajen sadaukar da makamansu domin kare ire-iren waɗannan har-hare sannan sauyin da aka samu a fannin dokokin mallakar bindiga ba su taka kara sun karya ba wani shirin jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gudanar tare da haɗin gwiwar cibiyar bincike kan al'amuran jama'a ya nuna cewa akwai alamun sauyi a ra'ayin jama'a a yanzu binciken ya gano cewa kashi 69 cikin 100 na jama'ar amurka na ganin ya kamata a tsawar matakan mallakar bindiga saɓanin kashi 61 da aka gani a binciken da gudanar a shekarar 2016 da kuma kashi 55 a shekarar 2013 To wannan tattaki da za a yi a nan birnin Washington da wasu sassan duniya kan neman a sauya dokokin mallakar bindiga na zuwa ne a daidai lokacin da babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions ya bayyana cewa ma'aikatar shari'ar ƙasar za ta wallafa wata buƙatar neman a saka rassa da ake dasawa a jikin bindiga domin ƙara mata gudu a matsayin babban makami. Za a wallafa buƙatar ne domin Amurkawa su bayyana ra'ayinsu a kai. su dai irin waɗannan rassa waɗanda ake kira bomb stocks a turance sukan sauya fasalin ƙaramar bindiga ta zama mai sarrafa kanta idan aka dasa su a jikinta kuma an jima ana tafka muhawara a kansu tun bayan mummunan harin da aka kai a birnin las vegas a bara inda mutane 58 suka mutu kana wasu ɗaruruwa suka jikkata a wata sanarwa da ya fitar a jiya juma'a sessions ya bayyana cewa shugaba trump ba shi da wani batu da ya sa a gaba kamar ya ga ya kare rayukan amurkawa za a bada kwanaki har casa'in amurkawan su yi tsokaci kan wannan bukata ta sauya ka'idoji da za su saka rassan da ake dasawa a jikin bindiga har su zama masu sarrafa kansu da zimmar ganin an haramta amfani da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta amince ta zauna da makwabciyarta koriya ta kudu a mako mai zuwa domin a tsara yadda za a yi wani taron koli tsakanin kasashen biyu a watan afrilu mai zuwa koriya ta kudu ce ta sanar da wannan shiri a yau asabar rahotanni sun nuna cewa kowane bangare zai aika da wakilai uku uku a ranar alhamis zuwa ƙauyen pamunjon da ke kan iyakar kasashen biyu ri songon shine jami'in da zai jagoranci tawagar koriya ta arewa a wajen wannan tattaunawa sannan chom yong ya jagoranci tawagar koriya ta kudu taron kolin da za a yi a watan na afrilu tsakanin shugabannin kasashen biyu wato mun in da kuma kim jong un na koriya ta arewa na zuwa ne bayan da haɗin kan da kasashen biyu suka yi a ƙarƙashin tuta guda domin karawa a gasar olympics da aka kammala a koriya ta kudu a kwanan nan taron har ila yana zuwa ne gabanin wata ganawa da za a yi ta gaba da gaba tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma kim jong un zaman da ake sa ran za a yi shi a watan mayu domin tattaunawa kan shirin dakile gina makamin nukiliya da koriya ta arewan ke yi ministan harkokin cikin gidan faransa ya bayyana cewa ɗan sandan nan da ya mika kansa ga wani ɗan bindiga domin ya saki wasu mutane da yake garkuwa da su a wani shagon sai da kayayyakin masarufi a garin Treps da ke kudu maso yammacin ƙasar ya rasu. a ce moment-là, immédiatement, la gendarmerie est intervenue. Euh, euh, Ministan harkokin cikin gidan ya ce shi dai wannan ɗan sanda ya yi nasarar kubutar da wasu daga cikin waɗanda ake garkuwa da su bayan da ya mika kansa ga ɗan bindigar domin a yi musaya da mutanen da ke hannunsa. Ya zauna tare da ɗan bindigar lamarin da ya kai ga aka yi harbe-harbe aka harbe shi ya samu rauni. Hukumomin sun ce an cafke mutane biyu da ke da hannu a harin ciki har da wata mata da ke da kusanci da ɗan bindigar. shi dai maharin ya harbe mutane uku har lahira a jiya juma'a da farko ya sace wata mota a kusa da wata unguwa mai suna karason da ke kudancin faransa inda ya kashe fasinja guda ya kuma raunata direban daga nan ne kuma ya tuka motar ya kuma yi harbi cikin tarin wasu 'yan sanda da ke motsa jiki inda ya raunata ɗaya daga cikinsu sai kuma ya garzaya zuwa yankin na trips ya shiga shagon sai da kayayyakin masarufin ya buɗe wuta inda ya kashe mutum biyu ya kuma yi garkuwa da mutane da dama labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka nan washington dc madalla rundunar sojan najeriya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a shiya arewa maso gabashin najeriya ta sake buɗe hanyar mai maiduguri zuwa bama wadda ke zama ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da aka haramta bi tun shekarar 2014 ga haruna dauda da cikakken bayani rundun sojan najeriya na operation lafiya dole da ke aikin samar da zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin najeriya a yau ta tsage buɗe hanyar nan tashi daga garin maiduguri zuwa bama da ta hada har zuwa garin banki da ke jihar borno wannan hanya da yana daga cikin manyan hanyoyin da rundunar sojan najeriya ta haramta bi tun daga ranar 1 ga watan septemba 2014 sakamakon yaki da take yi da yayan kungiyar boko haram a wannan yanki da ke makwabta da dajin sambisa an da ya buɗe wannan hanyar ne a wannan asabar din da kuma aka da motoci har guda ɗari harama da manya-manyan motocin ɗaukan kaya da za su fara isa zuwa wannan garin na bama tare da rakiyar gwamnan jihar borno kwanar bukashi shatima wanda wanda sa Alhaji Usman Mamman Durko ya wakilta bayan yanke wannan kyalle da taimakon tiyata komanda mai kula da wannan shiya suka yi na alamun buɗe wannan hanyar sai na tambayi mataimakin gwamnar game da mahimmancin wannan hanyar. sai ka mana bunƙasan arzikin ƙasa kuma kasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya haɗa mu da waɗansu jihohi da yawa da kuma waɗansu ƙasashe da yawa. mun tabbata kuma da yanda wannan haɗin kai tsakanin kemar da Najeriya zai sake kawo dunkon zumunci a tsakanin kasan nan kuma allah yarda ya nuna cewa mutane ba ma ba da jima ba za su fara koma mutane gwazo za su koma duk wanda suke waran nan amma mu zagaya mu je mu bi su mu bi din kaga nan za mu bi shi ya fi kuma muna neman duk al'umman kasa cewa duk abin da aka samu ba daidai a hanyar ba a sanar da jami'an tsaro major general rogers nicholas zai shine tiyata komanda mai kula da wannan shiya na operation lafiya dole wanda kuma ya karin haske game da buɗe wannan hanyar kamar haka eh, bayan wannan eh, namu a cikin eh, sambisa da bangare mu ba ma mun juju ba muka samu ba wani problem ko ba wani masifa ko masu masala hanyar ba man nan muna so mu buɗe hanyar nan da mutane mu na ba masu koma hukuma ba ma da kuma ma'aikatan da suna aiki da masu kasuwa da suna suna wuce har zuwa kamarun su fara ma'aikatan zuwa kamarun da mutanen kamarun da mutanen mu kagan yanzu akwai akwai ofisa daga kamarun da yake nan tare da mu muna aiki tare da shi da kai abin nan so kayan mu suka wuce suka kai eh, banki cikin Cameroon washe gari kuma kayan za su zo su daga Cameroon zuwa cikin Maiduguri za mu fara muna yi at least once or twice a week sai zai yi daga baya za mu bar mutane suna zuwa da hanyar ba zan ba su escort ba amma yanzu dole mu ba da escort to ko ya mabiya waɗannan hanyoyin suke ji game da wannan dama da suka sake samu sunana baba gana Ali ne sunana mun gode ubangiji Allah Allah ya jarabce mu alhamdulillah muna murna muna farin ciki yanzu Allah da ubangiji Allah ba mu zaman lafiya da alheri mu zo na mu yi aikin mu da iyali mu gabar rahama sunana muhammad bello direba ne na borma ye eh, yanzu ka shirya kuma za ku je ba ma da kaya kwarai sosai ma kuwa ka taɓa bin wannan hanya ta lokacin da aka rufe hanyar alhamdulillah na sha bi lokacin da kake bin wannan hanyar lokacin da aka rufe wannan gari eh. ka taɓa gamuwa da wani matsala haka a hanya eh mun dan taɓa gamuwa da matsala da game da bama hmm. kafin mu je mararraban banki kamar na me kenan kamar na ban guda uku da muka samu matsala da su kai ka taka ko dan uwanka a ah, ba dan uwana bane ma'aikata wanda suke mana jagora ne suka hmm, kuma kuna nan a lokacin a eh, cikin muna muna muna cikin matafiya muna bayan Na kuma tambayi sakataren kungiyar direbobin sufuri da ake kira NURTW na jihar Borno wato Alhaji Amadu Musa kowane mataki suke so su ga hukumomin tsaron sun ɗauka ga matafiya waɗannan hanyoyi. Ya kamata a dinga patrol a hanyar nan ba sayawa. A dinga zuwa ana koma domin bisa da kowa ya sani shine cibiyan Boko Haram ko da yake yanzu an kore su. Amma ba za a ɗau wannan advantage a zauna haka ba a dinga patrol. already mun gaya membobinmu mun gaya kuma jama'a haka duk wani abin da bamu yarda da shi ba ko wani fasinja ne zai fita hanya a yi alatin ɗin sojoji a ce ga wannan ya fita a jeji domin kar mu ɗau min Wannan hanya da ya tashi daga jihar Borno ta dangana har zuwa kudancin Najeriya da ma kasar Kamaru. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah. To a gayi da Haruna Dauda, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 24 ga watan Maris a matsayin ranar yaƙi da tarin fuka a duniya wanda hakan ya sa ita ma ƙasar Nijar ba a barta a baya ba wajen kan wato karrama wannan rana. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. Janguriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya a yau 24 ga watan Maris shekarar ta 2018 domin tunawa da ranar yaƙi da cutar babban tari da ya sa ministan kiwon lafiya na ƙasar, Dr. Idi Ilyasu bai nasara yi wa 'yan Nijar jawabi a madadin gwamnatin ƙasar. La tuberculose responsable de 4500 décès par jour reste la principale cause infectieuse de mortalité dans le monde. L'apparition de formes multirésistantes de tuberculose Cutar babban tari tana tana kashe akalla mutane dubu hudu da dari biyar a kowace rana abin da yasa take kasancewa cuta mafi kisa a dukkan faɗin duniya yawan bullowar wasu sabin kalolin cutar ta babban tari masu bijirema magunguna da ke yaƙi da cutar suna kawo koma baya wajen neman kakkaɓe cutar a dukkan faɗin duniya ministan ya ce gaba da cewa shi yasa maudu'un tunawa da ranar yaƙi da wannan cuta a bana shine yin cigiyar gwaje-gwaje domin kakkaɓe kakkaɓe wannan cutar a dukkan faɗin duniya dalilin da yasa ko aka ɗauki wannan maudu'in don kowa ya sanya wa jikinsa toka ne domin yaƙi da wannan cutar ta babban tari wannan yunkurin ya kamata ya karfafa wajen magajin nan gari da gwamnoni da 'yan majalisu da jagororin al'umma a nasa bangaren dr fana asimawai wakilin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya oms a janguriyar niger ya yi jawabi da sunan sakataren majalisar ɗinkin duniya inda ya soma da cewa duk da irin nasarorin da ake samu game da yaƙi da cutar babban tari kusan cewa fa afirka ce ke fama da ita sosai ganin cewa rabin masu kamuwa da cutar kawai ne ke samun kulawa daga asibitocin kiwon lafiya haka ma afirka ce ke da mafi yawan masu kame da cutar babban tarin haɗe da cutar sida ya ce gaba da cewa ana fama da wata kala da cutar ta babban tari mai bishirewa magunguna a halin yanzu shin yaya ne wannan cutar babban tarin ke kama mutane ita ce tambayar da na yi wa mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni a yau da safe cewa da Malam Hassan Haruna. To ciki abin da ke kawo ta shi dai kwayoyin cuta babban tari kowa ya san ga wanda ke da cutar suke in ya tara yana hudusu kenan ta iska mutu yana ɗauka wannan kwayoyin cuta ko kuma ta hanyar kayan abincin shi to duka ana dauka wannan cuta kenan kokowa da za a yi shine na farko da duke da wannan cuta ya zamanto an same su an musu magani an kashe kwayoyin cuta na farko ne na biyu kuma kuma ya zamanto su kuma wannan da ke da kwayoyin cutar su zama cikin wannan lokacin da za su ɗauka magani ba su yi abin da zai sa mutane cikin hatsarin wannan ɗauka cuta ba kamar abincinka kayan abincinka da komi ya zamanto naka ne kai ɗaya kuma iyalinka dai ka ƙaurace musu har lokacin da eh, likita ya ce maka da sauki kana iya zuwa ga iyalinka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nishar. Ya Ubangiji sarkin baiwa To a gaida Haruna bako wadda tawaga jami'an hukumar ilimin jihar Sokoto ta ziyarci ɗaliban wannan jihar da ke karatu a jami'ar Abdulmuminu ta Yamai don duba halin da suke ciki. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barbarma ya aiko mana karin bayani kan wannan ziyara su. sabke nauyin da ya rataya a wuyan gwamnatin jihar sokoto game da batun kudaden karatun ɗalibanta da ke jami'ar abdulmumini jofo tare da kokarin tantance zahirin halin da ɗaliban jihar ke ciki a kan yanayin rayuwa da na karatunsu na daga cikin manyan dalilan zuwan wannan tawaga a jami'ar ta yamai kamar yadda shugaban hukumar tallafawa ɗalibai ta jihar sokoto altine shehu kajeji ya bayyana wa muryar amurka ga mun niyami domin mu ga ɗalibanmu mu ga inda suke karatu mu zo mu biya musu kuɗin makaranta sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda gwamnati ta ɗauki a ƙaule za ta yara abin da ya kama kenan a mini University kuma mun zo mun ga ɗalibanmu alhamdulillahi mu ko mun biya su duk kuɗin da ake biya ga wannan shekara akan ɗalibanmu kama yanzu na ce su tabbatar da sun tsara mini duka wani ci gaba da wata matsala da kowane yaron muke da shi kuma ina zuwa abin da suka fara bani kenan na diba na ga cewa duk ɗaliban ba su da wata matsala kara karfafa hulɗa tsakanin al'ummomin najeriya da nijar musamman akan iyakokin ƙasashen biyu na daga cikin abubuwan da gwamnatin jihar sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗalibanta a jami'o'in nijar in ji dr umar muhammad dogon daji jami'i mai kula da karatun ɗaliban jihar sokoto da ke nijar su goma sha bakwai suke suna karatun faransanci digiri nasu a faransanci saboda muna da boda da niger muna bukatar masu faransanci wayanda za su koma gida su karantar da yara wannan harshen shugaban kungiyar ɗaliban jihar sokoto a nan niger muktar muhammad hassan wanne ya ba gwamnatin ta sokoto a sakamakon wannan ziyara na ganin yin hakan wata hanya ce da ke kara musu kuzarin karatu. matsayinmu na ah, wato jakadu na jihar sokoto da kuma najeriya gabaki daya ah, ba za mu ba mara da kunya ba tawagar ta bayyana gamsuwa da kulawar da ɗaliban sokoto ke samu daga hukumar jami'ar yamai kuma a cewar jagoranta za su ci gaba da zagayen wasu kasashen na daban domin shafe hawayen ɗaliban jihar sokoto da ke kokarin samun ilimin da zai amfani jama'ar najeriya baki ɗaya su ɗalibai suna jin daɗi irin yadda makaranta ke rika su su kuma makaranta suna jin daɗi yadda muka kula muka zo tun farko mun ka biya kuɗin makarantarsu da kuma kuɗin A kula da su yaran. A mai gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗaliban jihar zuwa wasu jami'o'i na wasu kasashen Afirka. Ko ba komai matsayin 'yan jihar Sokoto idan za su tashi su je su yi hulɗa da wasu su ga yadda suke yin al'amuran su to ko bayan wannan ilimi na ƙwarewa da suka yi idan suka dawo akwai wani ci gaba da za su iya kawowa domin ci gaban jihar Sokoto gaba ɗaya. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mu nemi fitilar. To a gaida salamu na Barma, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Suleiman Sani daga Kano kan ƙasar da tafiyawan mata a duniya. sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Ruwanu Sa'idu Gayari mai son sanin ko shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi sannan idan ku haka ne me yasa wasu ƙasashen ke fama da talauci to bari mu fara da ansar tambayar Suleiman Sani kan ƙasar da yawan mata a duniya idan mai tambayar na saurare ga irin ansar da muka taɓa bayarwa game da makamanciyar irin wannan tambayar. To masu tambaya ga abin da ya sauƙaƙa, amma kafin nan bari in yi wata 'yar matashiya. Akwai bambanci tsakanin ƙasar da ta fi yawan mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da ta fi yawan adadin mata a duniya ita ce kuma ta fi yawan al'umma a duniya wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657. kuma su ne kashi 48 cikin ɗari na al'ummar ƙasar mai yawan kusan biliyan ɗaya da rabi. amma a jerin ƙasashen da mata suka fi maza yawa ta farko ita ce ƙasar estonia inda kashi 54 cikin 100 na al'ummar ƙasar mata ne ma'ana ga mata 100 akwai maza 84 ne kawai ta biye da estonia ita ce latvia inda kashi 53 cikin 100 mata ne bayan nan kuma sai rasha sannan sai ukraine da sauransu a jerin ƙasashen da maza suka fi mata yawa kuwa da farko akwai haɗaɗɗiyar daular larabawa inda kimanin kashi 31 cikin 100 ne kaɗai mata ta biye ita ce qatar sai kuma kuwait sai maldives da sauransu to sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar rilwani sa'idu gayari kan shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi kuma idan ko haka ne to don me kuma wasu ƙasashen ke cikin talauci To ga ƙwararre a harkar tattalin arziki kuma abokin aikinmu Dr. Salihu Garba da babi na ƙarshe na ansar tambayoyinka bayan da na tambaye shi cewa me yasa wani sa'in ƙasa kan so rage darajar kuɗinta wani sa'in kuma ta so ƙarawa sai ya ce. Ko ta je neman bashi wurin wasu ƙasashen da suke da hali. Hmm. Kuɗin ruwan da za a ɗora mata ya fi na wanda yake da tattalin arziki mai karfi ai kamar nan ne in kana dan credit ɗinka ba da kyau ka je sai mota ko ku bi kun je sai mota wani sai ya ce zai biya dala ɗari da arba'in ko da hamsin kowane wata kai kuma su za ka biya dala ɗari bakwai mm. amma mota iri ɗaya ce me yasa bambancin credit da naku wanda ya nuna cewa kai mataulaci ne wannan kuma yana dan abin hannunsa. Mm. To, Dr. Garba, tunda haka ne me yasa shekarun baya amurka ta zargi china da rage darajar takardunta wato a maimakon ta ɗaukaka darajar takardunta wai don ta samu wata dama ta yin babakire a kasuwanci shin ya eh, abin yake haka ne wato abin da za ta yi haka nan in ta ga cewa kasashe na sarrafa kayan irin nata mm. ko kuma da darajar su ko da ma ya ɗara nata kaɗan mm. amma kuma daga farashin da su suke sai da nasu ya zo daidai da nata sai ta saukar da darajar kudinta mm. wannan dai ne da gangan domin in kuna waje mm. zai za ku nemi ta kalilan ku sai kayan mm. misali in a ce akwai littafi dala goma ake sayar da shi ina najeriya zan sai littafin sai na nemi dala goma na na saya ko eh, na aiko nan amurka amma littafin kuma gashi ana sayarwa a china dala biyar da mm. ta saukar da farashinta mm. ta saukar da darajar kudinta mm. so ko da yake shi ma dala goma ne amma na najeriya idan na samu dala bakwai da rabi ko kuma dala biyar a najeriya zai zama zai zama kwatankwacin goma da ita a china take nema so wane ne ya fi mini sauki ta china yau wato kaga mutane da za ta karkatawa suna sayan kayan suna sayan domin arhashi domin ba za su nemi dala da yawa ba za su nemi yankin ta kalilan so saboda da haka za su koma cana inda abin ya fi masu arha ya zo masu da sauki ko da yake daraja abin da suke sarrafawa kila ba zai kai na wata kasar ba hmm. amma wani zubin mutane ba su damu da wannan ba kamar ta malam ba shi ne biyan bukata bi dogon buri <laughs> so a saya kawai a kawo shi in ma ya aiki an kwanaki da inda ya dai an samu abin da ake bukata alabashi ya ɓaci cikin 'yan mutane. Hmm. sai a mayar da shi. To, Dr. Garba shin akwai wata doka a matakin ƙasa da ƙasa da ta hana wata ƙasa rage darajar kuɗinta don ta samu ta yi babaki a kasuwa ko wani abu mai kama da haka? To, akwai dokokin WTO Trade World Organization ba? Hmm. Akwai kuma wanda Amurka ta yi da su ƙasashen su pacific su uh, tpp mm. trade and partners of pacific wanda ya shafi ta ma china din ta kanta hmm. akwai kuma nafta da shi shugaban ƙasar amurka ya fita daga cikinta wuya ce da ya fita amma kuma dokokinta suna nan suna aiki domin ya duba cewa competitive edge na amurka ya ragu idan ta ci gaba da nafta din hmm. yana da gaskiya ya ragu saboda duk da wai an ce kasashen nan kamar su china kada su ba da subsidy mm. kada su tallafa ma masu raba kaya a ƙasar su mm. domin kasa irin kayan za su fitar da shi waje yes in ma china ba ta yi haka ba ai suna da wasu hanyoyi da suke tallafa wa mutane domin su sarrafa abubuwan su a waje mm. misali in an cire mutane interest rate a gane ko na biyu ta kafa a wani asusu inda in dai kana da abin da ka sarrafa ka sai da shi waje kana iya ka je karɓi kuɗi a wurin hmm. to nan kasar babu eh hmm. ka zan capitalism ne babu bankuna ne za su baka bashi hmm. ko kuma wasu kamfanoni za su baka bashi so idan shi yasa suke kuka cewa masu sarrafa kaya a china suna da tallafi daga gwamnati ko hukumomin kasar don haka zai kwari nasu mutanen idan sun sarrafa kaya kuma za su a kasuwa ɗaya kayansu daga amurka zai fi tsada hmm. don haka na china zai fi araza a bi na china hmm. ko ba ka ba to in an haka nan yaya ita amurka za ta yi hmm. dole ta tashi ta ce ba ta yadda ba lokacin clinton barin baka misali lokacin da clinton yake shugaban kasa nan japan ta soke daraja kudinta don amurka su ningiri sayan motocin japan ka fahimta haka da kuka ya kuka ce ba shi ba zai sabunta da WTO da ke tsakanin su ba yayyai Japan da ki shi ma sai saki hannu ya bar dala ta ta faduwa amma mm. da Japanese yen mm. ba sauran kasashen duniya ba mm. aka waye gari Amurka suka ce ya fi masu masu yi amfani da motocin shingirai ga <laughs> sun fi arha ga tare an dora ma japanese vehicle ga shi da komi da komi a tsada mm. sai suka juya ma japan baya cikin wata daya ya yi recovery duk trade deficit da ke tsakanin shi mm. da japan dole japan ta dawo suka daidaita a kan farashi wato duk gibin da suka yi asara duk sai mu eh. da su mm. dole ta dawo suka sake daidaitawa a lokacin ne ya ce kamfanonin amurka su sai hannun jari cikin kamfanin toyota hmm. su sai hannun jari cikin kamfanin mercedes da ke germany hmm. ya nemi goyon bayan congress suka ba shi ba a kafa wani kudi na musamman na wani dan lokaci kaɗan hmm. suka sai hannun jari to in ma kuna sayar da kayan ku muwa muna da muna da hannun jari ciki ciki ba haka eh sannan kuma ya tilasta musu zo su dangi sarrafa kayan nan ba wai wai su yi su can ba mm. su zo su haɗa su a'a nan za a yi su tun da farko zuwa ƙarshe mm. sai yasa aka soma kafa kamfanonin eh, jafanawa da ke motocinsu a nan mm. domin na ɗaya ya ce zai ba 'yan ƙasa aiki na biyu zai zama mallakar su ah, na uku za su biya haraji a nan eh, to ka gani eh, abu ɗaya da zan da ja hankalin mutane kai shine hawa-hawan farashi da tsadar kaya hmm. su ne abubuwa biyu da za su zama kamar gadila ma kowace gwamnati hmm. idan an zo batun buga kuɗi. Hmm. yawa farashi zai hau akwai inflation in kuma kuɗi ya kaɗan to kaya za su tsada eh za su tsada domin ga kuɗi da yawa a hannun mutane amma babu kayan to in kuɗi suka yi yawa ka tabbatar cewa kayan da su suke kasuwa masu ma suna da yawa Don dan kada je ana neman ko kwai ma za su ya sai wani ya ce kana kuna nan kuna sai kawai kawai wani mai kuɗi kawai da yake shi kudin sun suna nan cikin aljihun zai yana neman ya ce maku a na saya kaza to wannan ne ake gudu in wannan ya faru shi ma matsala ne to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin salaman abu da ya haɗa mana sauti da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe to madalla a gai da ibrahim to masu raro sai a mana afuwa da haka muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. yanzu a madadin muhammad lalu da na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga nisar fil hashin kuma ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi a wagon najeriya da nijar karfe takwas da rabi a wagon ghana salamu alaikum